تبارك وتعالى ورجع يسجد رمضان الذي لا تفسير القرآن بالجمع منا تكن سورة النور منا كان آية 31 زوا 34 و 32 ثلاثة yawa talatin da daya zuwa talatin da hudu jiya mun tsaya dai muna bayanin mafasin na aure za mu kora da gari da muka tsaya iya abin da ya kowata sannan mu ɗauki wata gaba kuma ta gaba a cikin wannan ƙara ɗin biyu na له جاوته مبايعه akwai tambayoyi a ƙarƙashin jawar da za mu yi magana a kai wani ce assalamu alaikum malam an shawo ya kariya Allah ya sa a kasa a amin Allah ya sa a malam درجة آمين ولا تقل من السنة أتنجى كل منها مرم بايا شوكتاوى mahaifiyarka ma tsakaninka da mamar tsakaninka da mamar wallahi naira ɗari biyu ko ta zo tana neman wani abu baya mata amma kullum in taba shi eh, in an shi ina zai je sai ya ce ya tafi gunga malam kullum sai ya zo amma baya amfani da wa'azin da ake yi كما ما لا يتكلم بسرعة أما أما جواري جواري كنت بلنسا زي جواري كنت بلنسا زي تاشي تو زي زي تاشي زي تاشي أروك أما بين بزي بزي الله bai san ah, na ga kamar bai san yaya ƴaƴansa ba al'ayyar da ya ina ganin oke da mahaifiyar gaba na ina da kamar bai damu da ɗan ba. sai na mana Allah ya sa ilimi da ya albarka to wannan tambaya din ba tambaya ba ce bayani ne kuma jan hankali ta ce a yi don mace ce na za zala to ka ji tsoron Allah tun da an ce kullum kana zuwa ka ji tsoron Allah ka gyara don mahaifiya ta wuce wasa ji tsoron Allah kuma wani lokaci da gaske ana samun wasu mutane sai su fake da mu su ta ƙarya eh, saboda a danganta shi da ke mutumin kirki na da shi zai yi zuwa kullum an taɓa yi sai fiye da kuma kila kuma ƙarya ma yake ba da zuwa ba abin mamaki ba Kusantakar ka da wani mutumin kirki ba ta iya amfana ko halayya karman ka ɗauka wai dan wani mutumin kirki ko mai mamun gongo ko ya ka ko kana zuwa kullum amma ba ka aikin kirki kar ka ɗauka wani abu da suka amfani wanda da kai Ya kawai iyakaci mu kwaɗi gaskiya kawai idan mutum ya fike da mu yana yin ƙarya to shi da Allah kuma Allah bai kallace shi kuma za a je lahira za ka fara da ma ka tsaya kana yi wannan za gara kawai da aikin Allah ka kama ko baka danganta kanka da kowa ba shi Allah ya sani amma ka danganta kanka da wani saboda kana tsammanin wani mutumin kirki ne ka danganta kanka za ka samu ba abin da za ka samu ba ai idan dangantaka da mutumin kirki yana sa ka tsira da matar annabi nuhu ba ta halaka da kuma matar nuhu da ta halaka ba ko to da kuma annabi ibrahim da baban shi yana ci da bai da baban bai halaka inda kuskantaka da mutumin kirki yana amma dai bari mu ga wasu harkoki da suka shafi mahaifiyarka idan ka kyautata ta ga abin da Allah zai yi maka malamai sun ce al-ihsanu ila ummi sababan lirida kyautata ma iyaye ko uwa musamman yana sababa maka samun yardar Allah saba mana kuma wallahi abu na biyu suka ce ri'ayatu ha fasatan inda ce ka kula da ita ma musamman lokacin da ta girma shekaru sun mata ba, a nan ne Allah yake buɗe maka kofar aljanna na uku suka ce a ba'atu wa rila ka yi mata da'a kuma a lokacin ka rinka jin tausayin ta yanzu an ce ɗari biyu ɗari biyu shi ne za ka iya ɗauka da wa mahaifiyar. yi ba san mutane mai suke ne ba me za ka yi da kuɗi tun da mahaifiyar ta tana so ka ba ta kawai allah zai ba ka wani na hudu a tawaru ko da haɗa ka ce dole ka yi mata tawaru na uku ƙarfi da kawai in tana magana kai ka sun kuyar da saurin da tarka daga saurin da sama da nata na shida tarbiyyar amurka idan ta kira ka ta ma ta kira ta na bakwai al'irbaku wa ri'aya تكسير ضعيفة كنو تكسير أي وقت الأفير نتكر دي بتوكير واتو جرم ما تعب وكما توكير بريه سياجاتي دبك أسنت إذا كان هذا ناجي توكبير أمتا نتكر شيء التوكير والرقم كمنا أتكر هنا هذا توسعي برمو أتعب نغم أكثر كمتا تيجمعنا na sha ɗaya ka yi haƙuri da duk abin da za ta zo da shi saboda ta tsufa waɗannan abubuwa goma sha ɗaya ana son kowane na ya yi mabuwarsa saboda haka ka ji tsoron Allah muna biya wa ka ji tsoron Allah to idan kai waɗannan abubuwa goma sha ɗaya kai kuma ga abin da Allah zai yi maka don ba a mana za ka yi abu na farko da Allah zai yi maka shi ne zai yarda da kai daga zarar Allah ya yarda kai ka zama ko na biyu kuma zai ɗora ƙasan tarikul janna zuwa janna na uku shi ne ta tukul haya zai zuba maka albarka a rai to yanzu dan Allah mutum da zai samu waɗannan abubuwa guda duk abin da yawan mutum ya akwai damuwa a ciki ka kiyaye kanka ni dai na gaya ba kuma wannan ma'ana gaskiyar hakika bisa abin da ta rubuta tana wani kai don watakila kana jin mun yi magana kuma za ka tsarubu watakila za ka gama da gita ne yanzu in an je gida kuma a yi ta bala'i to wannan kaunar ka take tun da sun take ka kyautata wa mahaifiyarka sannan kuma ba ka ka da su ba nan ma tana son ta fara yin sallah wannan cikakkiyar makaunaciyar ka ce sai dai za ka samu wani mutum saboda shaidani ne wata kila shaidan ya masa tsari a ka mai yiwa yanzu sai ya ji haushin matar saboda waɗannan abu ya je ta faɗan banza rashin kallon asuba bari ka ji abin da ba su same ka kuma watakila ma kana cikin suna tsammani a yanzu haka abu na farko shi ne za a shafe maka albarka idan dai ba ka sallar asuba cikin mutane kuma da gangan kake yan fitowa za a shafe albarka na biyu za ka samu zulmatul wajen shi ne bakin fiska na uku abin da zai sami ka shi ne adamin kwaru ba za ka samu karbuwar addu'a ba ko karbar yana shi ne layin kwaru da du'a na hudu shi ne makudur kwanayi allah zai ta sa ta da yin kawahanka duk abin da kai ba za ka samu karbuwa a wajen mutane na biyar ita ce wato mai da dalila ذلك موضوع كالكنشي إذا كان موضوع كالكنشي هذا موضوع كالكنشي الذي هناك كتاوى الموضوع فما شبه كتاوى يموت جوعا وعطشا ذلك متكنا بالجوع وذلك متكنا بالجوع سورة كاولا تنكت الدرس أبو نبقى جزيزة لكي تشيري ذيك القلع ذلك تنكت قبل أجل قبل abu na takwas ranar tashin a azabar na za ta samu wuta ta azaba abu na tara shi ne za ka samu gulla Allah zai kushe ne saboda ka baka kare da Allah da dangan kake zuwa kake kin zuwa to muna jan hankalin wannan mutum tunda an ce kullum yana zuwa ne abin da ya sa ba mu ce wannan takardar ba za mu karanta ta ba saboda mun karanta ta ne dan ce cinci mutumin da ta mai kuma shi ya za mu kai rubutu muka kawo a da abubuwa na musifar da yake ci ba don komai ba dan ka tuba ne mahaifiya wajibi ne ka kyauta da mutum ba maganar wai ana da kuma alfarma ba ne wajibi ne da haka mu ji tsoron Allah wa laifin kan barka biyar mu ji tsoron Allah wani abu na gabar shi ne muna yi ba dukkan jami'an tsaro da ɗan operation aftara da duk waɗanda suke da tsaro muna musu roƙon kuma allah ya tsare su kuma muna roƙon su muna roƙon wasa da ya sa a gama lafiya sannan su kuma zai haƙuri su da cin zalin mutane ni ka san abubuwa na haka yawa an kuma addu'a Allah ya sa addu'a amma da Allah ku yana jin dalilin mutane ba ku da ba ku dare Allah ya sa addu'a lafiya eh operation haftar jami'an tsaro sojoji da yan sanda da duk wanda suke da tsaro Allah ya ce ku ya tsare ku ya ba ku nasara amma ku mutunta dan Allah na gaba da wannan shi ne na uku kenan ko jiya mun yi magana a kan abin da ya shafi wato ɗaukin haji mun yi a ko a kan cewa muna ga kuma Allah duk waɗanda suka biya Allah ya san ba yadda za su tafi na zama kira daga can sama sannan kuma na gani a wata tasha ina ba da sanarwa na rage alkalai cewa malaikar su da gwamnatin saudiya da ta take da wannan matsala kuma akwai wanda ya saba zuwa ya san cewa ana samun cunkoso a amina da arwa wani lokacin za a ga wasu alabai babu na zaba saboda yankin mina an tabi da ya sha tashi daga nan shi ne farko mina can ko shi ne ƙarshen haka arfa da wannan ne farkon ta ta kuma ne farkon ta su karantar da wanda da zuwa a tsawon da yake sai ya kara fadin ta bai kita ba saboda shatawar annabi ne kuma mina haka take shatawar annabi ne ba annabi to wai su kuma suna son ka inganta ko da annabi da ya ya samu wani zama dan wanda wani lokacin ma da wasu a wajen bora a wajen shara a wajen iyali babu shirin zama wala Allah suna ganin wannan shi ne karfin da ya karin da wasu to amma dai mu ba mu ce ga mai laifi ko waye mai laifi ba mu addu'a da muke shi ne waɗanda duk suka biya Allah ya tsara da mu dama su kuma in shawara za mu baya to ita kanta saudiya din ya kamata tun da wuri allocation din da za ta ba wa ƙasashe to sai ta yi la'akari da wannan kada ka ba da alƙalin sai kuma an sake an biya kujeru sannan ta ya yi yawa kuma na kare ne wannan kuma za ta haɗa hukumomi na alhazai da alhazai da jima haka ne ko ba haka don haka ita kanta saudiya ɗin ya kamata su hukumomin da suke magana da ita su ba ta shawara shekara mai zuwa ya kamata a yi domin ba zai yi daɗi ba ma misali kai ejen ka karbi kudin mutane kuma suna tsammanin tafiya sannan yanzu gaba ka ce musu babu tafiya ba zai abun ba zai dace ba ba wanda zai maka dace kama in tun da wuri an kayyade maka ga abin da za ka yi ka ga kai ma ba za ka shiga wannan damuwar ba kuma wani ma ba zai shiga cikin ta amma mu abin da muke addu'a shi ne muna roƙo ita kanta saudiya da ta kalli abu kuma a gyara waɗanda duk suka biya a banan a samun su tafi in ya ga dama ba fi a ɗauki mataifi ta mu kuma matsalar mu a najeriya suna da wata matsala wanda in an sai ka yi abu da wuri sai ka ƙi sai lokaci ya kone zai ka makana don allah a yi ba wanda kuma ba haka ba ne ya kamata in an ba da lokaci to kai kokari ka biya to allah dai muke roƙo ya gyara wannan matsalar kuma ya saka mata wato mafita eh karka ka da ka zauna ka zargi wani a ciki kawai ka roki Allah ya sa a samu maslahar da za a samu duk waɗanda suka biya su tafi kawai mu wannan shi ne fatan mu manzali ba ko kun gane ba yawa karka ka je kana da cewa ah, wani suke da laifin zuwa a ah, mu yanzu ba mu san menene ba amma dai daga sanarwar da kake ji wannan shi ne abin da ake ka maimaitawa da haka muna fata Allah ya sa wato a samu mafita da maslaha ta yadda kowa zai jin mai tafi don kuma yana iya talla, tun da lokacin bai yi ba lokacin bai yi ba kuma yana iya talla. Allah ya sa a dace eh. sannan wani bawan Allah jiya ya zo mana da wani labari na cewa ah, ya fito daga ko kudanci na ina duk wurin da ake ana taka alkur'ani ana sa shi abin kuma ba wa waɗanda ba musulmai ba har ba waɗanda suke musulmai kamar yadda ya zo da bayani duk da dai ba mu iya tabbatarwa ba labarin tsare amma mu saƙon da muke son mu isar shi ne saƙon da muke son mu isar shi ne a ko'ina kake kai musulmi kamata ya kasance girman alkur'ani kuma ka tsare alƙur'ani a ko'ina sau da ka kada ka bari takardar da take dauke da alƙur'ani ko sunan allah a barka a jiri ko a rinka takata wannan sako duk abin da ya zama ya jijjige misali ya tsohe ba zai amfani ba to ɗayan biyu ko a tona rami a binne shi ko kuma a kona shi da wuta wannan shine abin da ya kamata a yi kada ka ga wani abu mai sunan allah ko a kwata ko a ƙasa wannan sunan allah sun ko da boko aka rubuta shi dole ka girmama shi shi yasa wani lokacin da ke mamakin ɗalibai ko a jami'a ko a sakandare ko a wani abu za ka samu musulmi ne amma zai iya yaƙi na su zai je ba ko ba kwa yi tambayar ku ake kuna yi ko a ɗakin jarrabawa wani sai ya yane takarda da sunan Allah ko da bismillah ma sai jefa kuma ana taka amma kuma da wani wanda ba yi ba ne ya yi maka haka yanzu zai tada hankali ya sai an da Qur'ani ta da rigima ba ka kuke ba to ku da kanku ne ku da littafin nan ku da gaske ne wala da kanku ne ba ku mutunta ba za ka ga mutum yana karatu islamic studies da ayoyi amma zai iya zuwa in zai yi alwala ya sallah zai ya ajiye littafin sa akan da kani kuma ya zauna a sallah kuma ya yi alwala kuma da ayoyin alkur'ani a ciki haka ne ko ba haka ana tambayar ku hako dan abin ya shafe ku jikin kenan ba za ku yi magana ba shi karatu dama ba haka yake ba dama wata rana sai ya zo kan gari ni ma da nake yana zuwa kaina saboda haka kawai gyarawa za ta yi za ka ga mai islamic state ana kotun din aya a littafin littafinsa amma zai tashi misali zai yi allura ko ma ne wani gaban ƙarfi da waɗannan ayoyin da shiga da da da da da hana awa out da komai duk zai shiga ban ɗaki da su wanda zo bai ne a hannun nan manzo Allah akwai akwai Allahu a jiki manzo Allah in zai shiga sai ya cire ya ba mu Aisha ta ajiye saboda sunan Allah ne amma kai yanzu not din da aka baka tana islamic studies da shi kake shiga ban aiki a yau ba kuma wataƙila ka tsuguna yana cikin ka kai kashi ko ka tsuguna kai tsaye kuma yana cikin kuma sa'an nan ka zo ka ajiye shi a kan dakali kuma ka zauna a kan kai a gaba sai ka tashi ka ɗauki abin nan littafin da kai gaba kuma a cikin mutunta ayyukan Allah kana da islamic studies ma baka san ma mutunta ayatul qur'ani ba ta yaya karatun su zai yi albarka ko ba ku ba ne ok wato abin ne baya daɗi shi za ma san haka ka ga irin wannan magana ba a mata kafara amma da wani abu aka taɓa yanzu da zan zai amma yanzu saboda ya shafe su kaga an yi mutane na ke da mata wallahi ga ni ga kuma sai Allah eh da ni da ku sai Allah Allah ne ya hada mu ko ai ba mai raba mu ko yawwa ba mai raba mu eh, Allah Allah ya muku albarka yawa bukatar mu ne da Allah a gyara a gyara eh, a gyara eh irin waɗannan abubuwa a rinka ba su mutunci iyaka yawa wani bai sani ba ne gaskiya shi yasa yake magana ba. wani kuma hankalin zama bai zai ba akan cewa bai fa kamata ya saka ko ya zauna akan ayar alkur'ani bai kamata hankalin zama bai zai ba sai an tunatar da shi to Allah ya mu dacewa na'am za mu ci gaba kan inda muka bayyana insha Allah yau a sai da daren lailatul qadr Eh, an ba mu sai an ya yi rubutu a shi ne ba mu fahimta ba abin da yake nufi shi ne cewa shi ne da tulkar da cin nan kan ba yana nufin wai ranar yake son mu gaya a a'a wani lokaci rage ke fara kuma yau ce ke kare da to qur'ani ya amsa wannan tambayar da yace lailatul qadri khairun min alf shahr sai ta tanazzalul malaika malaiku suna sauka warruku da jibrilu fi ha a cikin dare to shi kuma dare yaushe ke fara dare yana fara ne daga faɗuwar rana sau daga idan an ce ana neman lailatul qadr a goma ƙarshe kuma a wuturi to yana farawa ne daga daren ashirin da ɗaya na fata kenan daren yana fara saboda shi watan yana amfani da da ne ba da wurin ke aiki dara da ke amfani saboda ka idan za ka shiga aiki ta mai misali goma ƙarshe to ranar da ka kai azumi na ashirin wannan dara shi da daren ashirin da daya an gani to daga wannan ko ya zama to ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara shi ne hadisi ya tabbatar ya magana a waɗannan dararar ne ake samun lailatul qadr shi kuma lailatul qadr yana farawa ne daga fasuwar rana har kuma zuwa ketowar alfijir salamun iya hatta matsala alfajir daren aminci ne mu ji Allah amincin kuma zai yi ta ci gaba har lokacin da alfijir ya keto alfijir yana ketowa lailatul qadr ta kare wannan shi shine abin da zai Qur'ani ya faɗa Allah ta mai tambayar ya ji mu kuma mu ma mun gyara na'am malam zai karanta mana ko bismillah mu karanta da wa ala bashi sai mu cira kuma mu yi gaba mu ga akwai wani abu da ake kira na aure ya kamata mu karanta a mutane ta masu masu yaya su yi kokari su masu shiga wannan kwanan da waɗanda za su aure su yi ah, kuma muna da muna ta addu'a tare da roƙo Allah ya kawo sauki Allah ya sauka tsaye wannan aure ko kowa ma samu yayi abu dai wanda Allah yake son a yi shi haka a daina tsananci tsananci da za su hana tafiyar sunan manzo Allah a buɗa mata a yi sauki don ka samu ta wuce za mu ga alheri insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعتب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا نعم. وآتوهم مما لله الذي آتاكم نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم تبارك وتعالى يتي الأيام منكم والصالحين وأولى الرسول الزيادة وقد دبرت دبعت من تجنب وأولى الرسول وتجنب بايعه لكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله idan sun kasance fakirai ne Allah zai wadata su daga falala wallahu wasi'un alim Allah bai yauci ne kuma madani anan ne mun fito da cewa da Allah ya kai aure wace manufa ce a cikin aure kuma mun tattauna abubuwa da yawa a jiya kan cewa ga wani kai aure mun tsaya ne akan lamba ta biyar lambar da take ba mu cewa a yawaita domin yawai, yawan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam taktiru da sawadi ummati muhammad domin yawai tuwar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi ya ce ku yi aure ku aure matan da suke kaunar kuma ku aure waɗanda suke kaunar kuma suke haifuwa. domin zan yi alfahari da yawan ku a ranar tashin alkiyar wannan an ce ka wacce take kanka to hakan kuma ita ba ta auri wacce take so shi yasa a wannan gurin da wannan hadisin da wasu hadisan suke nuna cewa auren tilas ba a so ka tilas ta yarinya sai ta auri wanda ba ta so ko kuma ka tilas kanka kanta ya auri wacce ba ta so kuma a cikin aure kamar da na gaya muku harka ce ta kolewa ba harka ce ta takura duk wanda aka tilasta da sai ya zauna da wanda baya to ba za a masa yanzu da daɗi a rayuwa ba haka magana ce saboda haka shi za Allah ya yi matan kala kala ya yi su ma mazan kala kala amma dai shi zaɓin annabi abu biyu ne abu biyu yake zaɓa idan za ka aure mata abu biyu ne kamata kula da su babu laifin ta tsara na uku ita ma mata abu biyu ake so ta kantance namijin da za ta fara amma babu laifin ta tsara na uku abinda ake so a tantance shi kai ake so a tantance a wajenka ko mai ɗaya baban ya zai so ya gaske da waɗannan abubuwa guda biyu su ne addini da ɗabi'a za a tafi matar zaune dina wa kudu a farawuyi idan wanda ya zo yana son biya kun yarda da addinin kaga addini ya shi wa kullu kuma kun yarda da dabi'a to ku auren nan me yasa annabi ya zaɓi waɗannan abubuwa guda biyu saboda addini shi yake koya wa ɗan adam karamci da sanin mutunci da sauƙi haƙoƙi da girmama ɗan adam duk addini ne yake koya maka kowa da kunya da kuma wato gudun karfi cikin mutum duk addini da yake nuna maka to saboda haka idan kana da addini to ka kunsa dukkan alkhairan da ake bukata sannan ya zaba maka kulu wanda zaki zaba da zaman to yana da ɗabi'a. Ɗabi'a kuma shine da yawa wasu daga cikin dabi'u su barka wani daga cikin ɗabi'a da ya iya duka da saurin mali da zage-zage haka ne ko da rashin mutunta to sai annabi ya ce idan za ki zaɓi miji guda biyun da ya kamata ki kula idan za ka zaɓi mata guda biyun da ya kamata ki kula da su addininta da ɗabi'unta babu laifi ka tsara na uku kamar da na gaya maka amma ba hadisi ba ne shi in ka tsara na uku amma ba da na uku ne kana iya tsara tana da ɗabi'u tana da addini kuma tana da kyau in ka tsara kyau ba ne ka yi na kana iya neman mai addini mai ɗabi'a kuma kyakkyawa don ba wanda yake dole sai ka ɗauri mummuna ko amma amma dole amma dole ne ka aure wanda take mai addini don kana son a kula da kai kuma kana son a tsare maka mutunci kuma kana son ya'yanka su samu tarbiyya to mai addini ita ce zai wacce take da maka abin nan akla kyawawan dabi'u ita ce za ta kula da gidanka ita za ta tsare ba mutunci ita za ta tsare ƴaƴan mutuncin abin nan ƴaƴanka to amma fa ana iya samun mai addini mai mu'amala mai kyau amma kuma ba ta da kyan halitta kuma tana da waɗannan bayanan saboda ta ka aure ta ha na ai mana ko ba ga mala ko yawa to shi za ce ba ne duk maka ce eh amma dai gaskiya ina san da kyau amma tun da dai ga dabi'a ga addini kuma ni ina san kyau ki yi gaba Allah ba ni da hukunci babu babu laifi babu laifi ita ma kuma za ta iya tsayawa a kanka wannan kenan saboda haka shi yasa annabi ya ce ku auri wacce take son ku kuke kanta take kauna ku kuke kaunata kuma tana da addini yana da addini zan yi alfahari da yawa gobe kiya wani abu na biyar kenan daga cikin maqasid na aure abu na shida daga cikin maqasid na aure shine raja'ul walad salih mutum yana zaune ba shi da ɗa ba shi da komai yana son kuma ɗa na gari ɗa na gari kuma ba a tsintuwarsa ba a zuwa a saye shi ba a samunsa a cikin wata bishiya dole sai an yi aure saboda haka kenan daga cikin makasit na aure idan kana son ɗa nagartacce to sai ka yi aure sannan kuma dole ne ya zama ta wacce magana da muka yi za koma kanta tarda umar asu saliha domin a nan ne za a iya cewa ana tsammanin da nagari to wannan yana daga cikin mafasid na aure saboda Allah yana son mutane su hayayyafa su yi yawa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin Qur'ani a wajen maganar ya'ya na gari والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ubangiji yana cewa bayan Allah na gartattu su ne waɗanda suke cewa ya Allah ubangijinmu ka ba mu daga matanmu wato zuriyarmu ka ba mu ɗayan da za su zamanto farin ciki a gare mu kuma ka sanya mu zamanto jagororin masu kawarci wato kai da kanka uba kana roƙon Allah ya ba ka ƴaƴa na gari wanda za su faranta maka rai ba waɗanda kullum za su rinka tayar maka da hankali ba kuma Allah ya sanya ka ka zamanto jagoran tun da su masu tsoron Allah kamar yadda annabi zakariya yake faɗi yana cewa wajen an rabbi radiya wannan ɗa da za ka ba da Allah ka sanya shi ya ubangiji ya zamanto yardadde a gona wani guri yana cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani daga gare ka zuriya wacce take kabira an gane a hadisi kuma da Allah da cewa idza mata ibnu adam in qata min amalihi idan mutum ya mutu komai nasu ya yanke daga ayyukansa illa min salam to kaga wani misali yana daga cikin abin da ake son ka kafa a duniya ka bar ɗana gari wanda zai ta maka addu'a abu na bakwai shi ne ah, daga cikin makasir na aure shi ne alkiyamu ala wato wato alkiyamu ala amni wato min ima'illa wato shi ne tsayuwa da tarbiya ko tsayuwa akan bayan Allah wajen samar musu da ‘ya'yan da za su zama cewa nagartattu masu gina kasa wanda yana daga cikin mafasid na aure shi ya sa ya halatta yin auren ya haramta yin zina domin idan an zamu ‘ya'ya ta hanyar zina to musifa suke zama a ƙasa ba ka zama an gani a ƙasa amma ‘ya'yan da aka haife su ta hanyar aure to kamar an tsaya ne wajen baiwa al'umma wato ɗaya nagartattu domin ciyar da kafa gaba shi za a nabi ce a rik bil kawari wato ku tsaya ko ku yi abota ku tsaya da samar da waɗanda suke ‘ya'ya ma'ana nagartattu Wani yana daga cikin abin da makasin na aure domin a samar da al'umma na nagartacciya ta gari aure yana daga cikin abin da yake makasin na samar da mutane masu ji shi yasa za ka ga duk wanda ya aure ya aiki to tarbiyyar ƴaƴansa tana kan a matsayin wajibi ya samar da ƴaƴa nagartattu a cikin al'umma wanda al'umma za ta amfana da su ba wanda za ta kuka da su ba shi yasa aka daga cikin manufar wannan ya shigo domin idan da za a bar mutane kara zube kamar dabbobi to za su dawo kamar dabbobin ne ba kowa idan kaga dabbobi yanzu suna tafiya garke guda ai ba za ka tsayar da su ka samu wani daga cikin da ka tsaye kai kuwa ya faru ka ba zai yi ba saboda ba zuwa ko kuma ka ce masa waye kuwa shi dabbobi haka suke kawai suna haihuwa ne amma ba su iya gane darajar wa iyaye saboda haka za ka iya samun bujimi yana bin mamashi ko ba zai yi ba za ka iya samun kuma yana tunkurin babansa to idan da an bar mu babu aure haka za mu zaman to kawai kowa sai ya biki kowa kowa ya gudu saboda yanzu Allah ya saka aure domin mu tsaya da 'ya'yan da za a ba kowa ya bashi tarbiyya don al'umma da zama to ta ci gaba kuma wani shi yasa za ta ɗauki nauyin ƴaƴanta daga makarantar su da suturar su da abincin su da duk wani abin da ya shafe su saboda dalilin aure idan ba dan aure ba da mutane za su koma kamar yadda dabbobin su suke to kenan wannan yana daga cikin maqasid manufar aure mutum ya samar da al'umma ta gari kuma ya ɗauki nauyin ta na fata an gane saboda haka idan kai aure to duk abin da ka haifa wajibin ka ne ka koya masa tarbiyya domin al'umma ta huta daga sharrin saboda idan ba a ba shi tarbiyya to zai zama kamar waccar dabbobin zai iya barbarar kowa in lokacin barbarar su ta zai iya dukan kowa mai da rike gani yanzu ana samun ƴaƴan da suke dukan iyayen su haka ne saboda ba a tsaya akan abin da ya kamata a tsaya abu na takwas daga cikin maqasid na auren shi da ifa'un nafs min az-zina Allah ya saka aure daga cikin manufarsa domin ya saka rayuka su zama to kamammu kamilai masu mutunci waɗanda ba za su yi ba domin a wajen malamai ko a wajen shari'a Allah duk wanda ka ga yana zama bai da mutunci kowa duk mutumin da ka ga yana zama bai da mutunci kuma sai daga hakuri haka shari'ar take kallon ka ba ka da mutunci da kana da mutunci da ka tara mutuncin kanuwar wani da kana da mutunci da ka kare mutuncin yar wani da kana da mutunci da ka kare mutuncin uwar wani da kana da mutunci da ka kare mutuncin surukar wani amma mazinaci duk waɗannan da na ambata yana yi da na wani ne don duk matar da kai zana da ita ko uwar wani ne ko surukar wani ne ko kalwar wani ne ko yar wani ne rashin mutuncin ka yasa kake wannan abu da kana da mutunci ba za ka yi ba kuma da kana son a kare ta mutuncin kai ma da zai ka kare mutuncin na wasu shi za a ce duk inda ka ga shi bai da kunya kai hakuri wallahi ban san kana yi ba wallahi kai hakuri ban san kana yi ba wallahi yawa dan wani zai tsago ya ce to kaga irin abu ne wani irin kaga irin abun wallahi kai hakuri ni ban sani amma dai ba ka da mutunci kuma ba ka da kunya yawa ka yi haƙuri dole a gaya maka ba ka da kunya ba ka da mutunci da kana da kunya ba za ka bar mahaifiyar ka ta yi ba in ba ka yi zina da wata to ka yi da mahaifiyar wani ne da kana da kunya ba za ka bari ƙaruwar ka yi zina da ita ba to in ba ka yi zina da karuwar wani ta yi ko da yawa ko kuma ka yi da kuma gaba da shi zama da suka tafi akan cewa kawai ba ka da kunya ba ka da mutunci da Allah ka yi haƙuri kai haƙuri ni ba da kai nake kai haƙuri amma dai ba ka da kunya eh, kai haƙuri muna mai dama kai haƙuri amma a gaya maka ba ka da kunya kuma ba ka da mutunci mazinanci haka haka shari'ar ta ce ifafun nan aure an saka shi saboda kowace rai ta zama kamila mai mutunci mai mutunci ka kame kanka ka mutunta kanka ka mutunta kannanka ka mutunta yayinka ka mutunta gudukarka ka mutunta gyatumarka ka tsare kowa ba ya je ya tsare kenan in an yi wannan duka ba inda za a samu an yi zina da buwar wani ko an yi zina da kanuwar wani ko an yi da yar wani ko an yi da sulukar wani shi za su ka ce ba ka da kunya kuma dai ina tsara baka hakuri amma a gaya baka an ce baka da mutunci wallahi eh wala taqrabu zina ubangiji ya ce kada ku kusanci zina innahu kana fahisha Allah ya ce zina dai fasha ce wa sa'a sabila kuma ya munana a ce ita ce hanya wanda dan adam yake bi dan ya biya wa bukatun abu na tara an saka aure don manufar zai bayar da sa'adatul jasad wato shi ne ya biya ma jiki bukatunsa shi jiki idan aka haife shi a duniya uwa ta haife shi ya shekara goma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai za ka same shi yana da wata bukata a wannan lokacin bukata ke faruwa ita ce sha'awa domin yaro yana kankani ba da sha'awar komai amma da ya fara girma kai shekara goma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai ko sha takwas ba za ka samu jikinsa yana haifar da wata sha'awa to wannan sha'awar idan ba ta gamu da imani da yi mata aure ba to wannan sha'awar za ta lalata jikin shi ne sai zai rinka zina to kuma ga jiki ya lalace kenan zuciya kuma ta lalace sannan an ɗauka layin da ba zai tsille ba to shi yasa aure an sabanta shi dan ya ba wannan jikin damar samun biyan wasu bukatun su ta hanyar da yake halal kuma ta aure shi yasa manzo Allah yake wa fi zuqi ahadukum sadaqa tsokar ɗayan ku da zai samu da iyalinsa muna ba shi lana sadaka sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu ashe mutum ya sami da iyalinsa ya ji daɗi cikin ya biya bukatarsa kuma a ba shi lada manzo Allah ya da zai saka ta a haram zai samu zunubi ko wani samu sai zai samu yace to haka kuma idan ya saka ta a halal zai samu lada saboda haka kenan kaga hatta sa'adatul jasad jiki ya samu biyan bukatar ta ta sha'awa ya sauke sha'awar lada ake ba shi aure ya saka aure ana yin saboda wannan domin a samu lada na goma daga cikin mafasid na aure shine as-suhbatu was-sakina wal-mawadda war-rahma ana san a samu abota tsakanin wani jinsi da wani jinsi wato kenan jinsin namiji idan ya auri mata ya kulla abotan kawance da jinsin da ya dace da shi wanda zai ba shi jin daɗi an gane wannan shi ne har ma malamai suna kiran alaƙa jinsiya ita ce irin saduwa da ake kenan ana son kuma ka haɗo wani zumunci da wanda ba naka ba na asali na jini saboda kaga kanuwarka zuwancin ku ne ko yarka wane ne duka waɗannan ko kai shi za a ka haramta maka saboda sun zumuncin su yana kulle amma wannan idan ka same ta ta hanyar aure ta aura kuka haɗa abota na kawancin aure ta hanyar ƙauna da soyayya da tausayin juna to shi kan ka zai dawo ka ko ka kuma zai koma ƙaninta babanka zai dawo babanta mahaifiyarka yadda dawo mahaifiyarka yadda ne da dawo yarka yanzu kun ƙaro dangi daga ina daga wajen makaranta ita ma gidan ku sun karo dangi daga wajen ku da kuka yi aure a gidan to wannan aure yana son haka saboda cikin makazin shine al'umma ta tinke kada ya zama to kullum dangin ka kawai ka sani a aure yana jawo maka dangi hannu kawunta kawunta ne babban da babban da ne kawunka kuma kawunta ne babban ga babban da ne haka ake hada waɗannan abubuwa kenan kamar makasid na aure shine kamar kenan yanzu an haɗa ka da wasu dangi waɗanda ba na ba amma sun dawo dangin ka saboda sanadiyar ne sanadiyar ne sanadiyar aure abu na goma sha ɗaya ne al'ibada wato kenan ana yin aure saboda ibada domin Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa shi za a lambar mu ta farko da muka zo yin magana mun ce shine ta rabbi amsa wa Allah wato kenan duk wanda ya amsa wa Allah ya yi ibada ubangiji ya ce ku yi aure to yin sa ibada ne kuma shi ita ibada wa hiya urwatul a'la ita ce igiya mafi karfi kuma ita ce mafi daukaka ka ce auren ka ya zama to dan ibada dan bautata ma Allah an gane ko ita ce igiya mafi karfi wanda ma'aurata suke kamawa mace za ta kama igiyar namiji zai kama igiyar don ta hada su wajen wa wajen bautata ba Allah akan wannan auratayya ɗin da aka da aka wanda ya aure ya sani ibada ce ba kawai shargalle ne na holewa kawai shi ba ibada ce sai abu na goma sha biyu daga cikin mafasid na aure shine izalatul wato al'ana wani shafa, wato shine gusar da al'ana qur'ani ya faɗa da cewa a cikin suratul nisa ya ce idan mutum bai samu ya kentacciya bai aura ya auri baiwa suratul nisa ita yi wannan magana sai ta zalika liman khashiya al'ana minkum wannan wanda yake jin tsoron al'ada shi za a ce to gusar da al'ada din yana daga cikin makasid na aure ma'ana kenan wanda yake jin tsoron dan bai samu ɗaya aura ba zai afka cikin zina to ya auri baiwa duk da cewa idan ka auri baiwa ɗayan da ka haifa ma bayi ne su ma ba suna su suna kan bauta saboda bauta tana bin kowa ne ba wajen kuma take bi an gane to don gudar da wannan zinace zinacen da kuma wani abu da ake kira mushaqqa shine wahala abin da ake kira wahala ya rasu wato mushaqqa shine duk yawanci za ka samu wanda wato bai da aure kuma yana cikin wata mushaka akwai kuncin rayuwa da kare don babu mana babu warwara irin zane za ka samu mutum sai kai tsammanin kamar kamar yana bacci sha biyun dare idan zama ta cewa da wani sai ci maka hmm? kun san talaucin da ya dame shi rashin mata fa'ida ba shi za ka samu wani saurayi ya karye wajen gida uku a kan gadon ya makalkale musu ya manne saboda wannan wannan gonar sa mushakka wahala ta shi yasa muke ta cewa a sauka ga auren nan dan kasa mu kai waɗannan yaran duka a fitar da su daga cikin wannan wahala domin wahala kuma kaga ko zai mutu shi kadai ne a ɗaki sai dai da safi a zo a ta buga koba ya dai da sai a samu ya mutu wata kila ya mutu cikin tsumma ba mu yayi masa tsumma saboda mu shakka so ana da buƙatar ana da bukatar gusar da wata daga cikin makasid na aure shi ne a gusarwa da matasa wannan wani daina zuwa suna kwanciya kari uku da sauki ake taimako mai mutum ya karye gwiwar ta can baya ta kan haka nan kuma ya makalkale yan ya tsunsa duk suna kan al'aurar shi ya kama ya matse yana can wahala wahala yake sha wala wahala yake sha wannan shine mushaqqa wanda ya mata duk ba za ka same shi da wannan ba to ana son abu gudar maka da wannan abu na goma sha uku daga cikin makasit na auren shi ne sir'atul rizq Allah yana yi ta arziki kuma wannan shi ne wato gaba ta biyu akan wancan aya Allah ya ce kan aya da Allah ya ce in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli idan sun kasance ba su da shi da talauci ni zan wadata to sai malamai suka ce daga cikin abin da maqasid na aure shine akwai qur'atu rizq arziki yana yi mutuwa kuma zan ba ku misali yanzu idan a ka kwatanta samari biyu ne wannan ya yi aure wannan kuma bai aure ba cewa wannan ya yi aure saboda yana ganin watakila kamar talauci zai dame shi ko wani abu kama da haka amma idan ba a yi sa'a ba suna makaranta tare wannan da ya yi aure. watakila in an tafi zai ce ka da shi gida na wuce abinci kaga kenan shi yana da arzikin da wani ma zai zo ya ci amma shi wannan zogin fa ba yi da komai kuma za ka samu ba za ka same shi da tanadi ba domin wanda duk yake da matar to dole akwai tanadi hanyoyin kashe kudin sa sai ya san abin da zai amfani da kashe kudi wannan kuma tun da ba shi da kowa gida za ta ba shi kudi zai je zai kasuwar waya ita ne matarsa ita ce kuma kwanzuma ce kuma za ta ta karban data ne ba ta kuma ba da komai sai aikin sako in ma ba ta so kenan a cikin aure akwai sun akwai ana samun yalwatar wato arziki shi za Allah ya ce in dai kai jamu kuma ka tsaya da aikin auren yi guni in Allah min fadli Allah zai wadata ki daga fadalan na goma sha hudu shine ishba'ul gharizatul jinsiyya lil insan wato kosar da neco na halittar ɗan adam wanda Allah ya halitta shi duk wani ɗan adam da ka sani Allah ya halitta shi ya isa masa a cikin halittar, Allah ya ɗiga masa sinadari na sha'awar mata duk wata mata da ka sani a duniya Allah ya ɗiga mata wani sinadari na sha'awar namiji yaya za a yi ka kosar da wannan sha'awar netin halitta da Allah ya halitta ka in ne kana so ka biya wannan bukatar ta hanyar halal to aure da kake shi yasa aure bai maka adadi ba idan ka aura kawai abin da aka sa maka doka shi ne idan ka tana aila karka je mata shi ne kawai abin da aka saka maka doka sai in ba ta da lafiya amma ba wanda ya hana jima'i da rana ko da daddare ko da sabi ko da wani lokaci an nashi su fatu har da kuma annashe ku haka Allah ya saboda ka kosar da sha'awar ya zama to ka kashe mata karfi ba za ta iya sa ka a waje kai haramun ita ma kuma haka mata to wannan akwai hikimar ubangiji a ciki ta yin wannan yana daga cikin maqasid na auren domin ya hana kai waɗannan abubuwa abu na goma sha biyar shi ne tarbiyyatul abuna wato shi ne tarbiyyar ya'ya an gane wato tarbiyyar ya'ya ubangiji ya sani cewa idan ɗan adam bai yi aure ba halin da aka suka masa na sha'awa zai iya zuwa kila ya zina in Allah bai haramta ba in ya samar da ɗaya ta hanyar zina kuma zai yi wahala ya ɗauki nauyin tarbiyyar shi yasa za ka ga an tsinci yaro an jefar da shi babu wata mata da aure za ta a sadu da ita ta haifi ɗa ta je bayan gari ko ta je bakin kwari ta jefar da shi duk inda ka ga an jefar da yaro to uwar ba aikin kirki yi ba amma ba zai yi da mijinki ku sa ku yi ciki da komai sannan ku haɗa baki da ke da mijin ku je ku jefar da yaro zai wahala to kenan ashe auren shi ne zai sa tsayuwa da tarbiyya da ka shi yasa kake ganin kowa ya ja na kowa da gidansa wannan ya'yan wane ne wannan gidan wane ne kowa ya ja nasa kai za ka biya musu makaranta kai za ka kai su makaranta kai za ka gane daga cikin mafasid na aure shine iyaye su tsaya a kan ƴaƴan amma in babu aure to mutane za su dawo kamar tumakin da muka ambata za su ta yawo ne kawai an haife ka baka san babanka ba baka san mahaifiyarka ba kawai tun da aka haife ka aka jefar da kai dan ka san daga garken tumaki suna tafiya ba ta ma kadai da rago a cikin su kace nuna mu uwar ka a cikin garken ko kuma ka nuna mun ka a cikin to da an bar mutane babu aure haka za su dawo za su ce yin barbara ne kuma za su haihu kuma za su watsar da yaya so wanda yana daga cikin mafasit na aure waɗannan abubuwa guda goma sha biyar su ne malamai suke kallon don su aka kafa aure ya jama'a yanzu sauraron da ake suna da waɗannan manufofin na to a gyara a gyara idan za ka yi aure don ne ka saka waɗannan abubuwan za su zama wajibi a kan kafin ka yi su idan ka kafa famili a kan wannan to familin ya kafa kenan har tajin alkiyama al'ummar da ka kafa al'umma ce ta gani kuma sai an amfana da ita amma ka zo kana yin aure wai saboda shi kai wata tsatsuwar farar gari ka yi wane da shi kenan ku rauku hoto ina ba ka gane magana ba ne ba wai zuwa san ka karfi mutum ba amma ka san dai a zuciyarka akwai manufa ba wai kawai kana yin aure shi a dan ka je a yau ka aure kuma shi morewa a ta maka kirari ba ka bari dan Allah kamar wani jahilin mutum to in ba wanda ya rina Allah ba za a ce a ce maka ba za ka bari ba dan Allah ko kuma a cikin ga an goka ga san dare ko kana so ko ba ka so dare zai kuma komai tsayar ka zai gari yawa bayan da za ka wala wallahi saboda waɗanda Allah ne ko ka so dare ya yi ko kar ka so dare zai yi ko ka so gari ya waye ko kar ka so zai waye ba kai kai shi ba saboda haka dole a dan Allah ku rinka saka al'amura na Allah a cikin al'amarin ku da ku za ku samu albarka dai ina ga yau amma idan kuna daukar kawai gaban kanku za ku a kai ka ga wani yayi da kan shi kenan a wurin da na mutanen indiya ne ko mutanen ina eh, kana da ranar ba ta gari kana da ranar kauyawa kana da ranar mahaukata kana da ranar zuwa duk ka ɗebo munanan abubuwa kan da ba a so dukkan jirga mu kanka fata kake yi ma kanka mummuna wannan mummuna kake daga in ji babbaran ji Allah zai nuna maka da aka ko biya ko biya Allah sun da ma da insha Allah sai rabuwa ta gaba ma ko Allah assalamu alaikum na'am salatu wa salam ala rasulullah wa baraka salamu alaikum wa rahmatullah ya ba su aure Allah Allah ya bashi Allah ya ba su mazajen aure Thank you.